بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسرة الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن الثالث التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين bayan gaisuwa ta addinin musulunci allah ta'ala da ikonsa da kaddarawarsa ƙarshe ya nuna mana wannan rana mai albarka ranar narba inda yau muna sha uku ga watan takwas shine watan sha'aban hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da uku domin ci gaba da karatun wannan littafi na muwatsa da imamu malik ruwaya yahya bin yahya al-laifi al-andalusi daga babban malamin sana hadisi na duniya imamu darul hijra Allah ta'ala ka ji kansu da rahama kuma wannan shi ne darasinmu na biyu a cikin wannan littafi a yanzu muna nan cikin kitabu tsala yau za mu tashi babu ajalin lazi la ya masu mura'atau bari wanda zai magana a kan abin da ya shafi ajal lokaci wanda za a sakawa ga wanda yake ya auri mace amma kuma bai iya biya mata bukatar ta ta shawa ta shari'a yana kasancewa gabanin aure bi ma'ana bayan an yi aure abin ya same ta daga baya ko ya kasance a an yi auren ko da aka ji kuma yana da wannan nau'i na rashin lafiya wanda yake darasinmu da ya gabata don ba ku manta ba akwai nau'ukan rashin lafiya waɗanda ke samuwar mata da jiki kuma waɗannan duk shari'a ta ba da dama akwai zafi a kai waɗannan abubuwa za su kai kusan aibi goma sha wanda aibi hudu da mata da miji su yi tarayya da su a aibi hudu wannan ya taƙaita ga abin da ya shari shi na miji waɗannan aibukuka waɗanda da namiji da mace su yi tarayya malaman bidiyo sun kace aljunu akwai hauka da na namiji da mace duk ana iya samun su da wannan rashin lariya. na biyu akwai zuba shi ne abin da ya shahi ciwon kuturta na uku akwai faras ciwon abin da ya shahi daji sannan akwai abin da ya shahi abin da suke da shi arzaya wanda kashi ne ke fita bayan gari lokacin saduwa wannan yana iya kasancewa ga mace kuma yana iya kasancewa ga namiji akwai rashin layoyi suko guda hudu waɗanda sun keɓanta ga namiji ana iya samun namijin majibubi bi ma'ana al'aurarsa gaba ɗaya kwasar ce ana iya samun namijin hisa gaggagagge wanda al'aurarsa ba ta tsayuwa sannan ana samun unna wannan unna in muku banta mai bayani ya kasance al'aurarsa kabira jiddan ko ya ta kasance kabira jiddan wannan duk a rashin lafiya ne bi ma'ana nan ana iya ba mace zaɓi ko ku ya kasance al'aitara ya kasance labtu gaba ɗaya sai ta ɓangaren mace ana iya samun ta da wata rashin lafiya ta alƙar abuna wanda ke fitowa daga gaban mace da sassan kawo haka yake fitowa shi ma rashin lafiya ce sannan akwai al'aflu akwai arrasku akwai wacce take tana da bakarul fal ya zan al'aurata tana abin nan tana wari akwai wacce tana da alikuba da wurin fitsari da bayan gari ya haɗu. to in ka haɗa waɗannan aibubuka a da namiji da mace su tarayya da aibi guda uku namiji yana da aibubuka guda uku hudu ga hudu nawa ke da takwas sannan ita mace ta taƙaita da guda biyar ita kaɗai ina fata an gaji saboda haka a wannan lokaci in haka ya kasance to akwai khiyari kamar da shari'a ta ambata tunan za mu ji cewa bai sa saduwa da mata kaga ɗaya daga cikin waɗansan abubuwa kenan da mun ka ambata حدثني يحيى ya ya ba يا بالا بالغ مالك عن ابن شهاب دغ مالك بن شهاب عن سعيد بن المسيب دغ سعيد بن مسيب انه كان يقول sa'idu بن مسيب ko ka ce musayyib ya kasance yana cewa man tazawwaja akan duk wanda ya auri mace falam yastati an yamassaha bai samu ikon ya shafe ta ba shafuwa ne shi ne saduwa da ita fa innahu yuzrabu lahu ajalun sanatan kage za a saya masa ajali shekara daya wa in masaha in ya shafe ta a wannan lokaci alhamdulillah haka ake bukata wa illa in ku bi sadu da ita ba har shekara ta kare burrika rika bayanan kuma sai alƙali ya raba su tsari saboda haka lokacin duk da ta kai ƙara ko shi wajen alƙali cewa ita tun lokacin da mijin ya aure ta ba ta san shi ɗa na miji ba to a wannan a lokaci alƙali da ke to kai ka je ka nemi magani na rashin lafiyar da aka yi ka kuma an baka shekara ɗaya saboda haka yana neman maganinsa cikin wannan shekara in Allah ya kaddar wannan abin ya bushe shi ke in bai bushe ba to alƙali bai ce to yaya kina ya hankuri ki zauna da shi haka nan ko ko ka ta sai ta ba ta ya hankuri wannan lokacin sai alƙali ya raba tsakaninsu a wannan lokacin, saboda ni kuka hawa sun ka ce raf'an lilbara saboda ita mata a ɗauke mata cuta ina ba ta an gane domin an ka ce ta ce haka nan za ta zauna da shi har abada to kaga ita za a cutar da ita to Allah ta'ala ya kara gani wa tazini an malikin ya ba labari daga malik annahu ta'ala bin shahadin lalle ya tabbatar shahadin mata yudrabu lahu al azal, lokacin yaushe ne ake sanya azab kaga yau ga imam malik yana tambayar babban shehin samarin sa ibn shaha. an gane ko yau ga imam malik shi ma ɗalibi a gaban malaminsa yana tambaya ka dibi irin ilimin da aka imamu malik duniya ta jinjina a kan ilimin hadisi na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to gashi yana tambayar shekinsa yana tambayar malamin sa ibn shahab mata yudrabu lahu al-ajal yaushe ne ake sanya wannan azali da aka ce shekara daya amin yaumi yabuni biha shin tun ranar da ya fara saduwa da ita ranar da ta tare gidansa aw yaumi turafi'uhu ila sulta ko daga yinin da ta tsara ta kai wajen alƙali fa qala ibn shahab ya ce ba haka ba min yawmi turasihu ila sulta daga yinin da ta kai matsala a kotu to daga lokacin nan na za a tsaya shekara ɗaya ba ranar da ta tare a gidansa ba qala malikun imam malik ya ce ba amma allazi qadama samra'atahu amma wanda shi ya taba saduwa da iyalin nasa sun ma'aka raba anha sa'an ya zama lafko gari ta wannan abin daga baya bizuru masa an gane ku ya ce fa inni imam malik ya ce lalle ni lam asma ni ne ban ju daga bakunan malamai ba An na annahu durabu lahu ajalu cewa ana saya masa wani ajali wala yufarriqu bainahuma an gane ku kuma ba a rabawa tsakanin amma ni ashari har yanzu malam ka tabarrar matakar ba su cuto ba an gane ba a rabawa tsakanin kuma ba a saya mai ajo haka nan za a yi ta tahiya amma da sharaɗi da yake wala yi farriku bai na huma sai ka ce malam ka tabarrar matakar ba za ta cuto ba in kan za ta cutu wannan lokaci to bala hatta tuliku bisar ta samu a wannan lokaci ka rabu da shi saboda ni saboda wannan cuta adalcin musulunci adalcin musulunci shi na kanka zamantakewa ta abin da ya shafi aure zamantakewa ce ta tausaya mai juna zamantakewa ce wadda take ta ƙaunar juna ba wai zamantakewa ta ta a zo a kwanta ta juna ba kai ka kuntata mata ita ka kuntata ma addinin musulunci bai san da wannan an gane ku. Allah ta'ala ce wa wa'atuhunna bil ma'ruf fa in karituhunna fa'asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allah fihi khairan kathira kaga wa'atuhunna bil ma'ruf Ku idan man kiyawa da su da abin da ya shahi abin da an ga sani da shari'a to Allah ta'ala ta kara da nan babu jami'ul talaq babu wanda zai magana a kan abin da ya shahi abin da ya tattara saki kaga kanun labarai kenan ko an shiga ko ina an tisa an tisa an tisa an tisa an tattara to yanzu za a yi jami'in salatu ma'ana za a tattara kuma duk abin da ya gabata cikin abin da ya shafi wasu hadisai waɗanda su kai yawan waɗanda wa tabbini ya haya an malik ya ya ba labari da malik an ibn shahabin daga malam dan shahabin annahu qala lalle ya ce balagani labari ya kawo min anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala wannan balagani na imam malik ba irin naka na kuno ba malama hadisi sun ce duk inda kan ji imam malik ya ce balagani to wannan abin ya zo masa ta hanya wadda take ingantatta ba wai irin magana kasa da ake dauka musu hanya ba ya kasa ba duk wanda sun ka jiwo magana gare sa sai ya kasance amintacce mai gaskiya mai amana wanda ake karɓar maganarsa ibn uyayna ya faɗo wata magana a imam malik yace duk inda ka ji imam malik ya ce balagani to wannan abin ya zo mai an tsari kittika daga hanya wanda take ta aminta ina fata an fahimta قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل للي من الله صلى الله عليه وسلم يا فتاة ولنمجي min safifin daga cikin ƙabilar safif wane ne wannan wannan na da wanda ya musulunci cikin ƙabilar safif wane na ku kaga malamai suna cewa shi ne ghaila sunan sake ghaila na aslama ya musulunta wa inda hu asru niswa abunsa akwai mata guda goma domin lokacin jarabiya babu kai wani zai yin mata da shi wani talatin wani arba'in kore musulunta yana da mata guda goma ina masu sakafihim lokacin da wannan kafin shi ne gaila yan musulunta manzo Allah ce an sik min hunna arba'a manzo Allah ce ka rika hudu daga cikinsu wa wa sa'ira hunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ce ka da saura saboda haka ka nemi waɗanda ake bukata daga cikin su waɗanda aka iya zama da su ka zauna da su sauran sai ka sake su su je su yi idda Allah madaukakin sarki ya ba su alinci kaga wannan yana nuna muna kenan ba a wucewa daga mata nawa daga mata Allah ta'ala ce fanki kuma ma ba da ku mina nisa Allah ce masna wa thulatha wa ba. masna Allah ce biyu biyu. wa thulatha ko uku uku wa ba ko ku aure gurgu kaga ba ina akida al-mu'tazila da al-qur'an al-qur'aniyuna wadanda sun ga kana ai diba 18 wai da Allah sai masna biyu hudu kenan wasu thulatha uku uku shidda kenan shidda ga hudu nawa kenan shidda ga hudu ba ruba'a hudu kaga 18 kaga imamu zamakshari da sauran malaman lura suke cewa waɗannan musu fahimci abin da ake ce larabci ba a babban malami aliyu sabuni allah ta'ala ka ƙara tsari ina jin yana nan rai yana nan rai wanda ya rasu daga cikinsu wannan abubakar jami'in da zai mai aikar tafasir wanda ke karanta masallacin harami na madina amma shi sabuni yana nara ya rubuta littafi a kamar ƙur'an to karkashin wannan aya ya yi bayani mai tsawo ya ce su waɗanda ke cewa wai masana biyu hudu kenan wasu lasa uku uku shidda ga goma wa ruba a hudu hudu sun biyu sha takwas ke san abin da ake ce mala'ika sai ka wani misali wanda da na haɗu yanzu yana kama kama ya ce ai ɗadin da Allah sarki yake Allah yana ɗadi na da mutane waɗanda suke masu yawa an gane mutane na da yawa Allah ka magana da su sai Allah ce masna kowa biyu wasu lata uku uku waruba hurhudu jama'a ta mai yawa yanzu sai ni kawo dubu ishirin ina fata an gane ko ni ka dubu ɗari ko na ka miliyan guda kuna da yawa sai ni ce gashi na a ba kowa dubu goma goma a ba kowa dubu goma goma matsina biyu biyu nitti a ba kowa dubu goma goma yana nuni a baka dubu goma a koma baka wasu bai nuna haka sai an ce masu na biyu biyu kenan wangaju wangaju wangaju wangaju wangaju ba wai ana nunin kai kadai biyu biyu ba tunda sai daji na Allah ce thank you ai kaga fi da amrun ne kuma ana magana da jama'a ina fata an fahimta to kaga bancin wata aya ga wannan hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wannan bawan Allah ghailan as-saqafi ya musulunta yana da mata guda goma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce an min hunna arba'an wa fariq sa'ira hunna manzo Allah ya ce wa fariq sa'ira hunna karabu da saura to koyo ne musulunta haka za ina fata an fahimta sai dai in ya kasance wannan wanda yake so zai halatta ya kada aure ta kamar kaunar ta koyarsa ko ya uwarsa ko kaunar mahaifiyarsa an gane ko waɗannan dai matan waɗanda musulunci bai je mutum shi aure su ba ina ba ta an gane to ba zai zaɓa daga cikin su ba dole zai rabu da su don da shi kafin kahiri an ne babu ruwa <laughs> shi bai da halar bai da halar Allah ya tsawata wa dangane an malikin an min shahadin annahu qala sami'tu sa'id ibn al-musayyib naji sa'id ibn musayyib yana cewa وحميد بن عبد الرحمن ده حميد دا عبد الرحمن بن عوف دا عوف وعبيد الله بن عبد الله ده عبيد الله دا عبد الله بن عتبة ده عتبة بن مسعود ده مسعود وسليمان بن يسار ده سليمان بن يسار كلهم يقول دكتور سنة سوى سمعت أبا هريرة يقول نادى أبا هريرة ينا سوى سمعت عمر بن الخطاب نادر عمر بن الخطاب يقول ينا سوى أي امرأة قوة إرمتتي طلقها زوجها مجن تيرب لإتا تطليقة يما تسكي أو تطليقتين كويما تسكي بيو ثم تركها سأن يبتا حتى تحل حتى لوكة تحلت تأولي تقارئ إجازينا wa ki hazaudan ghayra hatta zita ta auri wani miji wanda ba shi ba fa ya muta anha wanda mijin da ta aura sai ya mutu Allah ya karbi rayuwarsa aw yuqalliquha ko zaman su bai yi ba wanda mijin na sai ya sake ta sun yanzu ha zawjuha al-awwal ta da ta na farko suka sake shiryawa sai ta dawo wa inna ha takunu inda tana kasancewa kunsa. Alama ma baqiya min talaqiha ga abin da ya saura na abin da ya shafi sai saboda haka in saki biyu yayi maka ta je ta aure wani ta rabu da wannan ko wanda ta aura ya rasu ta dawo ga wanga miji nata na farko da ya mata saki to ya giya guda ta rage ina fata an mutu ya giya guda ta rage shi na ce kala malikun imam malik ce wa ala zalika sunnatu indana akan wannan sunna take abun mummunan madina kuma allati laqtilafa fiha wadda babu ma sabani tsakanin abin da ya shahi malamai a nan darul hijira kuma wannan magana ita an magana jumhurus sahaba mai yawan sahabbai na annabi sallallahu alaihi sallama da tabi'ai waɗanda sun yi karatu ga sahabbai na annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama a kan wannan magana suke kai al'a'imma a salat waɗannan malaman fiqh guda uku su ma a kan wannan fahimta suke kenan za zaka ce imamu malik imamu shafi'i imamu ahmad bin hanbal duk suna a kan wannan fahimtar amma abu hanifa sai ke cewa a an gane ko in dai wancan sun ya aure ta na yi to ko ni ya rushe ni ya rushe ke da in ka ne da mijinta na farko ni na nan daidai ina ba ta amfani amma ga magana ka kace ka faɗi ta an da ko dan muna bakiran ka da suna aka faɗi da fatawa ta to kai min to zan gaya ma cewa in saki biye mata to in ta dawo ba abin da ya rage sai guda dan shi a cikin da littafanmu na fito kuma duk kotun da za ka je nan najeriya za ka iske haka na za a yi ma an gane mai tukfatul hukam al'asimiyya yake cewa wa muki umma duna ha ma'adunu bainahu ma din ubiyar kaji yace wa muki mai aukar da ma duna abinda bai kai uku ba to ma'adunu abin lisa hana bai bainahu ma tsakanin mata da miji in ubiyar kaji har in Allah ya hukunta su sabon ta zama tsakanin su ita an magana mai askari wa ya zo musali ma duna sala shi na za ta samu cikin askari wa ya zo musali ma duna sala wanda aure na biyu an gane da an kai to bai rushe sakin da ma duna sala wanda bai kai uku ba to wannan kuma shi shine ake fatawa da shi in ka sauko wancan to za a yi ta tazo da kai babu ba Allah tsawon قال مالك وعلى ذلك السنة عندنا التي لا اختلاف فيها وجباب ثقاني أسكنتا an bayyanta kun ji ga magana ita ce maganar jumhurin sahaba mafi yawan sahabbai a kan haka sun kai mafi yawan tabi'ai haka sun kai al'a'imma a salata imamu malik imamu shafi'i imamu ahmad bin hanbal dukkaninsu. fahimta suke nan in kaskashe mace saki daya ko saki biyu tafi ta auri wani miji mijin ne ya rasu ko ya sake ta in ta da tun da bai kai uku ba to abin da ya rage ne yana in biyu na da zaran ka sake mata wani saki to hatta ta ki hazaujan rata sai ta ta auri wani miji wanda ba kai mun fahimci wannan da kyau to Allah ya kara gane ba da bani an malikin an sabit bin al-ahnaf أنه تزوج أم ولد للشياء لي أم ولد لعبد الرحمن بن زيد عبد الرحمن بن زيد ابن الخطاب كان خطاب قال فدعاني عبد الله بن عبد الرحمن في عبد الله بن عبد الرحمن يكراني بن زيد بن زيد بن الخطاب كان خطاب يتفديته سين الزومي فدخلت عليه sai na shiga wuri ne faɗi za su yatsun mawuzu'atu ko da na shiga sai ga wasu buloli manya-manya ma da an ana ciki da kyau waɗi za na ni sai ga mari guda biyu min hadidin na ƙarfi wa abdani lahu da wasu bayu guda biyu nashi kada azlasa huma ya zaunar da su faƙarar sai ce tsallika saki matan nan walla in ba ka ba wallazi yuhallabu bihi wallahi ina rantsuwa da wannan da ake rantsuwa da shi fa'altu bika kaza wa kaza in baka sake ta ba wallahi zan aikata ma kaza da kaza ka ga budoji ga maruwa da kai قال يك فقلت سيرت هي طلاق ألفان يجب أن هذا كيف بكي دبو أنقى هذه يقول halin su fakarar cikin nishita min indi dai a wurin su fa'a da rasu bin umar sai ni cimma abdullahi dan umar bi tsari da makkata a hanyar makka fa akbar suhu sai ni ba abdullahi dan umar labari billazi kana min sha'an abin ya kasance na lamari na fata ghayyaba abdullah sai ya fusata damuwa wa qala yace laysa zalika bi talaq kai ne shi wannan ai ba saki bane wa inna lam tahrum alayka lalle in ka wata mata fata haramta gare ka wa qala zai ila ahlika kai kuma ma iyalinka qala yace falam taqaruni nafsi yace rayuwa ta har yanzu bata samu nutsuwa ba hatta sai to abdullahi bin zubair sai ni jola abdullahi dan zubair wa huwa yawma idin bi makkata amirun alaiha a wannan lokaci shine gwamnan makka shine sarkin makka shugaban makka fa aka bar ni baya labari billazi kana min sha'ani abin da ya kasance na lamarina wa billazi qala li abdullahi bin umar kuma ni gaya mai da abin da abdullahi dan umar ya faɗa qala yace fa qala li abdullahi bin zubair sai abdullahi dan zubair yace lam tahrum alayka bata haramta gare ka ba su farji ila ahlika ko ma zuwa ga iyalinka a wannan lokaci wa kataba sai ya rubuta wani na abdullahi dan zubai ila jabir bin al-aswad ya rubuta zuwa ga jabir dan aswad az-zuhri ba zuhri wa huwa amirun al-madina a wannan lokaci kuma shine amir shine shugaba shi ne sarkin abin da ya shayi garin madina an gane ko domin lokacin nan shi ibn zubai shi ne ya tsaya har zama sarkin madina ya murhu yana umurtarsa an yi wa ba abdullahi bin abdurrahman bi ma'ana ya yi ladabi ga shi abdullahi ɗan abdurrahman da san da abin da ya aikata ga wanda bawan na cizar ya saki matarsa wa an yi baini wa baina ahli kuma ya bada ya bani dama tsakanina da iyalina tunda ya raba tsakaninmu an gane ko kala ce faka madinata a wannan lokaci sai ni zo madina fa zahaza safiyatu imra'atu Abdullahi bin umar sai safiya ya Abdullahi dan umar ta yi shiri ta yi tanadi ta tattala imra'ati ta tattala min matata hatta adakalatha alayya har sai da ta shigar da ita gare ni da ilmi abdullahi bin umar da sanin abdullahi dan umar sun mara'autu abdullahi bin umar ni kira abdullahi dan umar yau ma'ursi ranar tarewa ta da wannan matar sau li walima ci domin walima ta fa za a ni sai ya suni ina ba ta an kaga wannan yana nuna in an ka tilasta ka ka sake matar an ka tilasta ka to wannan ba sake ba فاتجبا ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق في الإغلاق لا طلاق في الإغلاق باب تكيب عبد الشارع عند أنك تيل السابع وكذا كاي تكي وانا اللوكة وانا انتكم بي أو قبع فقال شيء أما جنب من مختصر يتسي إن كفت ما كفت بخوت مؤلم تبو لكنا دون صورا wani abu wanda zai dawo gare ka mai raɗaɗi mai musiba mai tashin hankali mai muktasa ya ce min kasle kamar abin da ya shafi kashi ɗan ta'adda ya ce in baka fice masu gaba yau kana zuwa lahira auzar min ko ko mutane na sun kasa sun ka ce in baka fice masu gaba wallahi jikinka zai jiya kuma ba ka iya ko ba haka ba sai ka yi ni sai ka sake ta mai mafisarta ya ce ausi dinin mugun shugaba na an gaggawa ba ya ce in baka suke matan nan ba wallahi muna kai ka gidan yari mu tsari yana ba ta an gane to babu komai ka ce ka tsari amma bai auku ba mai muktasar ya ce a wakai ne ko a sa mamaye shi ba da shi da mazuruwa an aji ba da buloli an an ya ce a wasu zimu ruwa mai muktasa ya ce ko wanda an mai daraja kama a ce sarki mai sanda wa ka iya tunkuɗi mai rawani a a gwamna na ya ha ko a gaba gwamna ya sa a tuhu da shi gaban yan abin a tsara mutane ya ce in baka fi matan da aka rike ne muna cire rawanin ka ka an cire rawanin da a yi. ba kwato ko ba haka ba to sai ya ce ya take mai muktasa ya ce a wakati da wale ko a kama ɗan ɗanka a rikiya sun baka kake masu nan bayo yana zuwa lahira an gane an malimi ko dukiyarsa a ce in ta kake ta ba za a ce da dukiya to nan dan ka ce ka saki tobe, bai auku ba saboda ni tilasta ka an kai karkashin wancan hadisi la ta fil da talaka sanan da wannan asalin da aka samu ina fata an gani saboda ne abinda za ka gano a nan wallahi aure abu na wanda yake mai girma abu na wanda yake mai muhimmanci a cikin addinin musulunci kuma rayuwar mutum da haka dai wallahi muhimmanci girma gare ta auren Allah tunda Allah ce wala qad karramna bani adam ya nuna ran dan adam yana da girma ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duniya ta kushi da duk abin da a cikin ta ya da a kashe musulmi wanda yake mai imani kai aba ma ta kushi zan babu ta yayi da a kashe wanda yake musulmi wanda yake bi wanda yake mai imani kadiba hatta in an ka kama ka an ka ce ka faɗi kalma ta kayan ko a kashe ka musulunci ya ce ka faɗi wannan kalma ta kafirci don ka shi yana da cikin muktasar da ka zaji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wal wa sabbihi sallallahu alaihi wasallam a ce ka zagi Allah ka kafirce da Allah ko ka zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in baka yi haka ba za a kashe ka wa muslim a ce ka wa wani kazai ko a kashe ka an gane ko domin muktasar yake fa inda ma ya juzu da kati nan ya halatta saboda ni saboda ka aka shi to in ka karanta wannan ba da a cikin muktasar kai sai da ya kai gabar da ya ce mace mace in ya kasance ta buga ba ta da abin da za ta ci kuma yunwa zai halaka ta amma ba inda za ta samu abin da za ta ci sai wanda ya ce ba zai ba ta abin da za ta ci ba sai in ta ya zami ya yi zina da ita ma ya su maka makaha abin da zai taushe mata yunwa da take jikata a naka wanda zai ba ta ya ce zai ba ta sai in ta yadda zai yi zina da ita in ka karanta mutasar ya halatta ka an shi wannan abin ka ci da nadin na dindinta saboda ni saboda ka kare rayuwar ka ta samu amma in ka karanta duka ya kattaye a cikin wannan babi na mai muktasar yace wa sabru azman yace ayi hankuri yayi an gane ku ayi hankuri yayi a ce kai zagi annabi ko a kashe ka ta ce wallahi bai manzo Allah ne ka zagi na ki wala muna kashe kai ki ka bismillah halan ka in kashe halan da wama za ka yi duniya ina fata an gani saboda haka imamu kurtubi yake cewa malamai sun yi ijma'i akan duk wanda ya kasance ana son shi faɗi waɗanga alfa na zagin Allah ko zagin annabi sallallahu alaihi wasallama ko kazahi ga wanda yake musulmi mai imani ka gaya masa kalma ta abin abinda bai maka ce yayi ina ba ta gane ko ko ita matar ba ta da abinda za ta ci yunwa za ta halaka ta sai wanda ya kasance zai yi jina da ita ya ba ta abinda za ta ci mai muktasar yake wa saburu ajmal a yi hankuli amma dai ka san ita wa gada an ka ambata ta karshen na yana da wahala musamman lokacin ba ina ba ta amfani yana da wahala a ce ga su tana cikin yunwa wata tana iya kashe ta ba samu wanda ya taimaka mata ba da abin da za ta ce yana da wahala to Allah ta'ala ya taimake mu to saboda haka a takaicen takaitawa dai in an ka tilasta mutum ya saki matarsa to a ka'idar shari'a babu wannan saki ga ƙa'idar shari'a ta musulunci wa ta tuni an malikin ya ba labarin malik an abdullahi bin dinar daga abdullahi dan dinar annahu qala ya ce sami'tu abdullahi bin umar naji abdullahi dan umar qara ya karanta ya ayyuhan nabiyyu Allah ya kai annabi sallallahu alaihi wa sallam idza sallamakum nisaa idan kun saki mata fatsalli kuhunna ku sake su da kubuli iddatihinna ga dunharuwa iddatsu ƙala maliku imam malik ya ce ya zalika abin yake nufi da wannan an yi tsallika fi kulle tsohorin mazra a cikin kowane sarki ya sake ta sake daya wa ne an malikin ya ba labarin malik an hisham bin urwa daga sha bin urwa an abin daga babansa annahu qala yati kana ar-rajul namiji ya kasance idza tallaqa imra'atahu idan ya saki matarsa sun a aha sa'an ne ya mai shi ta qabala an tanqadi iddatuha gabanin idda ta kare kana zalika lahu wannan ya kasance na shi na wa in sallaka ko da ya sake ta alfa marra saki dubu shudi dubu fa amada rajul sai ga wani namiji yi nuni ila mar'ati zuwa ga matarsa fa ha sai sake ta hatta idan sara qad ila indataha sai da ta kusanci ƙarewa iddarta raja'aha sai ce ya mai shida sun ha sa'an ya sake takinta sun mafala sa'an ya ce la wallahi ba haka ba ina rantsuwa da Allah la ki ilayya ba zan taro ki zuwa gare ni ba wala tu hallina abadan kuma har abada ba ki halatta ga kowa ya aure sai ya sake ta sai ta kusan ƙara idda sai ce ya mai tuwa tana dawowa kuma sai ce ya sake ta sai ta kusan ƙara ita ya ce ya mai zuwa wallahi zai taro ta da jiki ne kaga zai zauna da ita ko ba ta halarta da wani har abada da yayi wani namiji ya haka fa anzalallahu tabaraka wa ta'ala domin can don abin da aka yi lokacin jahiliya na kafin bayyana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai ga wani haka zamanin manzo Allah sai Allah ya saukar da at-talaq marratani saki wanda shari'a ta baka dama a ce ka mai da matarka shine saki an gane ku kai saki ne ko kai saki to wannan shari'a ta baka dama kamin ka tsara idda ka ce ka zuwa daga nan Allah ya fa yusa ku bi ma'ruf in dai kai biyu wallahi ko ka rike ta kamar yadda an ka sani ga shari'a aw ta kun da islam ko ka rabu da ita da kyautata ina ba ta an gane ce fattaka balan nasu talaqa jadidan sai mutane sun ka fuskanci saki sabo biyo mai izin daga ranar nan man kana tsallaka minhum aw lam yusallil wanda ya kasance ya kasance ko wanda bai saki ba ga dai doka daga Allah madaukakin sarki maganar wallahi la awiki wala tuhazina abadan ba zan taro ki garan ba ba za ki halatta ha abada ba yayi ta wahal sai ta yana gwangwada masa wahala to ga doka daga Allah madaukakin sarki ga umarni daga Allah madaukakin sarki at-talaqu marratani saki wanda yake halatta mutu ya ce ya mai da matarsa saki ɗaya ko saki biyu da zaran kayan haka fa in sakun bi gobe ko dai ka rike a dukkan da kyautata aw taslihun bi isa ko ka rabu da ita da kyautata da zaran kayan mata na uku din to nan kuma a wannan lokaci ba ka da damar ka ce ka mai shaida hatta ta ce ha zaunan gairaka sai ta auri wani miji wanda ba kai ba ya kasance mijin nan ya rasu ko ya kasance ya sake ta to kai da ma kuma kana da son ka mai da ajarta ita ma tana son ka dawo gare ta to wannan babu komai ya halatta sai ka sake neman ta sai ku yi aure saboda haka da zarar kayan mata na uku to shikenan kamar yadda Allah ta'ala ce fa in sallaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra sai mata na uku to shikenan an riga an gama kuma ba magana cewa mai sheta wa ta suni an malikin ya ba labarin daga malik an sauri bin zaidin daga sauri dan zaidin addaini badaini annar rajula lalle namiji kana ya tsalle kuma ra'atahu ya kasance yana cikin matarsa sun mai rajuha ta ne siya mai sheta wala hajata lahu biha kuma baya da bukata da ita wala yuri yuridu saka. kowa bai nuna ya suke kai ma ya tsawil bi zalika alai hal idda yana haka da ya tsawaita mata idda li yudaraha domin ya cutar da ita fa anzalallahu tabaraka wa ta'ala sai Allah mai girma da ɗaukaka ya saukar da wala tumsikuhunna diraran li ta'tadu Allah ce kada ku rike matan nan kada ku rike matan nan diraran dan cutarwa kawai da ta'tadu don ku keta da iyaka wa man yaf'al duk wanda ya aikata haka fa qad na nafsahu aikan sai ya saboda haka in ka san ba ka da bukata da ita kaskake ka ba ka da bukata da ita to ka bari ta kara idda Allah madaukakin sarki ya ba ta binin aure amma ka san ba ka da bukata da ita sai kai mata saki daya sai ka kusan ƙara idda ta yi tsarki dai ta yi na biyu an gane kafin ta shiga na uku sai ka ce mai shi bayan ta ƙara tsarki sai ta sake sake ta sai ta yi tsarki dai ta yi na biyu ta yi na uku sai ta ce ka mai shi ta ina ba ta an fahimta to duk wanda ya haka faɗa da zuwa na nafsa ya zalunci kansa domin ya gita kansa da azabar Allah bi ma'ana ya ibu ya ibu Allah ya musu wa'azi da wannan wa'azi ne an malikin ya ba labarin malik أنه بلغه لا يا كامسة أن سعيد بن المسيب للي سيد بن المسيب بوكة مسيب بفتح الياء أو للكسر الياء دعنا فتا وسليمان بن يسار سليمان بن يسار سئلا وأن مي مي مالمي جك أن تنبيس أن طلاق السكران ثم يأخذ سكن دمائي ya ce ya sha jiyarsa ya je ya ya je ya sha to Allah ya tawaka ya je ya sha wasu ya tuhu gida yana kan gafi yana malali faƙala sai ce ya za ballaka sassararu in ɗan maye saki ja za tsararu saki ne ya zafi wa in da in ma ya yi kashi ɗan maye kutilaki shi ma a kashe shi ya je ya sha kayan sai to ya samu wani ya daka mai yin ba kowa gaba to sai a kai shi kotu shi ma domin da ya dasa kashin kashe shi da shi ma zai a tsaye can kotu ta yanke hukunci shi ma a kashe shi wa in da kutilan shi gobe wani ya koma sha ba bisa hankalin kai ne ba ko ko yanzu ba bisa hankali da. a Allah ta wata kaga wannan ba daidai ba ne da Allah ta'ala shi ya haramta ce kai shi ya ce ya sha kaga babu wani sauki mallan kajin shi kai ko to ka kashe shi kuma tsala malikun ko da ma malik ya ce wa ala zalika akan wanka fa magana al'amru inda na lamari haka yake a gun nan madinatul rasul sallallahu alaihi kuma an samu jama'a daga cikin tabi'ai waɗanda sun kai karatu ga sahaba annabi sallallahu alaihi kai da yawa ma daga cikin sahabbai na annabi muhammad sallallahu alaihi fahimta su ne nan in dan ma ya saki matarsa ta tafi in yayi kashi lokacin da ya sha maye a kashe shi shi ma haka الأئمة الأربعة أبوها abu hanifa مالك malik imamu shafi أحمد بن bin hanbal duka sun yi ittifaki a kan wannan kaga kenan mutum da zai suwa ya ba ba ba ba ba cikin hankali ne ba to kai kana yi da saitin kai na ba nasi gare ka ba ina fata an gano ka da nasi wa da sun an malike ya ba labari daga malik annahu balaghahu labari ya kawo masa annabi sa'id ibn al-musayyab lalle sai mu dan musayyab kana yaqulu ya kasance yana cewa idza lam yajid ar-rajul in namiji bai samu mai alam ra'ayi aiki abinda zai ci da mata sai ko rika bayar sai a rama ta tsari su bai yi shi kuma da yadda cewa da shayar da koya addini yana akan wa yana akan miji bai iya ci ta sai ta kai kara ta faɗa ma alƙali al'ali ya ce ya ya ce to wallahi zai ci dai bai ci shi da ba ka iya duk girman gana ka duk ƙarfin gana ka ba ka yi da mace ba zan zai kan lalaci ya kai lalaci ko ba haka ba in dai ci da mace na to in dai ka jajirce in sha Allah mutum kai fita ba a rasa yadda za a yi in ka ga mutum ya kasa to sai in nau'i na sana'a ya rama in ka rama nau'i na sana'a to ka ga wannan ba za ka yi ci da mutum falakun suna ito wannan shi ke na haida ma da an dauke mata cuta na ita ko ba haka ba bai ta to mutu ya haka nan ni ina iya kokari a cikin gaba zai mu zauna kafin shi ke قال مالك يا مالك يجي وعلى ذلك أكون ونن أدركت أهل العلم نرس ما أبو جاهل ببلدنا أنا نقرم مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم imamu ya zace mutuwa ba a zaune a nan za mu Ba babin wanda wata ta da ya ita ta za ta kasar nan ma akwai karatu mai duri domin za mu shiga cikin abin da shi ta dakurin ina yadda wata idda ka shiga cikin wata yana da surori kusan guda bakwai mace ta mijin ta ya sake ta kaga tana idda sai ya rasu ga wata idda ga wata kasa za a tadakulul ilm ke yadda wata idda ke shiga wata yana da surori kusan guda bakwai yadda malaman da shi ba to Allah ka nuna muna fahimta ce abin da muka fahimta da Allah ba ka na